الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbat ta ji tabbata ya Allah salatu ya ce ci bi amin ciwon lul tabbata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi ina ya guni ci ko daga baiti ya mafari ya duk manzumatun ƙarami sahihu غرامي صحيح والرجاء فيك معضل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل wadda karkashin baiti na na mancica bayani da ya tiye ne ga sahihu na ko? Mm. to da bayani da ya tiye a sahihu man ke da aga da bayanin shirutun hadisi ne sayi na man ke da aga da bayani ce sahihun li zati gan da sahihun bi gairihi bo man cike da gada maratibu ya hadisa to ne sahihu ne kubuka gugugu da shi nan mutafakun alaihi sannan na al-bukhari kawai gobe nan sannan na al-imam muslim kawai gobe nan ko mm. sannan ma kana la sharti ma ko sannan ma kana la sharti bukhari sannan ma kana la sharti muslim har felu mace daga dan bayani mace da bayani da tiya al bukhari da muslimi hito ta dojo ko mace da la bayani da tiya manya hadisi ke gbagan da mutafakun alayhi da zai zama fari na ka littafin kai hadisi yake hadisi sai ji wani ma bayanin ki bata la bilani ko sun ci bela gabe ci ga al-imam Jamaluddin al rahimahullahu ta'ala eti amfani na je zaje daga hadisi sai yana sun ci ga amfani mafari wala ga hadisi daga tazu ezulugo ko ya ci karkashin wuce gabo manyan lagabiyo al'imam na ga shari'ar sai musulmi ko? gani an na zalika sha'anar ahadi wala farka fi zalika bai na shekhaini wa gairihima na ga isha ni ya hadi a hadu ji hadi sai garibu ko azizu ko mashuhuru na ga da ke wunde ga ta zuna ya rikpe da takaniya ta yana shekaru tunu ya ji umar bin kabul ina ma a fada wajen bul amalibi ma fi yi ma ni gari tawakuf amin na gari fi ta da hadisi kan gai a haɗi a lokacin gangani biyu inda ga ta zuna bi khilafi gari hima fala ya marga ta yi zarafi wa yi zarafi shirutun sahih shirutun sahi wala ya zai min ijma'a al'umma alal amali bi ma fi hima ijma'uhum alal qatl bi annahu kalamun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai hadisi ne bida bukhari gani da muslim kan hadisi ahadu a eh, lokacin biyu gona kashar bilkini annahu fi ma'tamadahu al-imam sirajuddin al-bilkini ji munakasha da al-imam nawawi tiye na al-imam nawawi la ya dano nan wa zakara anna ma qala ibn salah ma'ti an kathir min fudala al-madahib arbaa kede ga na al-imam ibn salah ga etiye ana fi sahih bukhari gan da musulmi na. wa ta tajuna a mai lotun gangani biyu na wata yi misala ga ga wucin ɗaya a ta yi ga wucin ga wucin yi misala ta rana fa man koyi mazaibu guni ne a ɗin man koyi shi maza ba guni ne a ɗin tigo imana maza bayan hanafiya to maza bayan malikiya to maza bayan shafiya to maza bayan hambaliya bi ma'ana da jilami tun maza ba na shi na wajen dole wuya buwa ni fatan maliku to shafiya to wani bai a madubuna hambaliya ebo eh, na sahih bukhari da muslim to abu da to sahih bukhari da muslim ji a eh, yi da su maya man na joko wa annan mazhabu alal hadith qatiba man ya lul hadith shi ma bayno eh da jibi ke wa walo ki da hadith to a hadith kawai ahadu madan al bukhari da muslimina wa mazhabu salaf amma wanda maza bayan salafu shi bayan bal ba na ga ibn tahir al-maqdisi ibn tahir al-maqdisi un ga gatu babu nu ga fa al-haqa bi ma ka la shati ma wannan ya khrijahu ga ta to ne ga dan shirati al-bukhari muslimi na to ba al-bukhari muslimi no biya to ga nga nga ji ti nga la da ku e gogo uji ga e zo ga hadis ndo da al-bukhari ba da muslim ba ne mu ya ya. الحافظ ابن حجر وقال شرح شرح نخبة الفكر قال الخبر المحتف بالقرائم حديث نتشي وتدى قرائم نجا وبا نجا لوغا حديث واتازو يكيني مدن بنا wato hadisi yi wuce fa yi فاي da ilmi waje fayin ilimi khilafan liman a ba zalika na galiba na gaggun ya cana wọ́n bí ó gẹ́gẹ́ ní oṣù ìdẹ́gbẹ̀ ilé yáà jí ṣùgbọ́n ìmú tẹ̀wá tí lùkán gá àyàgò àmọ́ ń gá jí rẹ̀ di inú ṣì yí rí ìrùwò wọ́n lè na ji tò ní ní gama akhrajahu shaykhani fi sahihi imam malik tawatur nga hadis na al-bukhari da gala galabi don sai al-bukhari wa muslim to butu mutawatira fa inna yahtafa bihi qara'in qara'in da ce alamun da ce Allah ku ga hadis na hadis na lutun duni no ne automatic ko to al-bukhari ne da sai al-bukhari imam muslim lu da sai muslim na is enough na wa kutu da yin min ha min ya karai mutum jalalatu ma fiya da sha'ani shin wani al-imam al-bukhari bi al-imam muslim sha'ani yayin ne hadisi wa taqaddumuhuma fi tamyiz as-sayyi ala ghayrihima kuma al-imam al-bukhari bi ne wani ashijo litafi ku baba nan ma ta fi zai yi jiya ya ne bai riya hadisi na tazo da ta zo ne ma na hadisi ta zo وتلك العلماء لكتابيهما بالقبول من جمع لتاتي من لتاتي البخاري ومسلم يقول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم gugotonin man shigo al-bukhari da musulmi da anana na to akwa ni kede ne filita na ilimi ga dona ne ne daga ba ne dona ni mujarrad kasar turkil qasr an tawatur ko na wa gani ko shi dabo ne tu muta wa tiro nan illa anna za muktasim bima lam yantaqid wa ahad min al-hufaz amma ne na shi ga yakin al-bukhari muslimina muke yakin hadisi na shi man don gaji intiqad min man ko hadisi ba nan wadda ga ji hadisin da ci intiqad a sai al-bukhari ko wadda al-intiqad al-intiqad a a a danki ko a yayin aibu kwa ƙayen na na kudu gado wani ne ko? ya limamu dara kutuni na ko? nkali ta fi ta tattabu wani ilzamat wani ma lam ya ƙa'id tajaru bai na madulai wani malam ya kai tajazub nan da hadis na gan tajazub in wani ɗoga yadda ce zamo wani hadisun ni amma yan fahimta ne jula fahimta ne mai juna abu e yi da hmm. kaga na madulai haitu la tarjihu na babu a bai tarjihu ga azu yana ne tare na na من غير تسجيل ومع التسجيل يأتي مال آخر ومع ذلك فليجن حاصل على تسليم الساعات وكأن يجمعنا إجماع هذا تأكيد نساء البخاري والمسلمين وانتظرنا كو عند قاعد يسمى جين انتقاد من ممكن جين انتقاد بنا ثم قال إن هذا الشيء ومنها المشهور إذا كانت له تركم متباينة من yi ba hadis ne mashhur na da kyau ya biya salimatun min da'ful riwati wal ilal na mawadi ya mis da ga da gutu ya ta lan da nan da illa shi ne wa minha min huwa masuku al musalsal bil a'immatil huffaz haythu la yakunu gariban Hadisu na cici ayin makon hadisu a cima lugu bani nan a cima lugu ma umaji gariba nan ki hadis mai ka hadis ne ruwi ahmadu masalan ki ne imam muhammad ya gobe na wa shari ko fi gairu an shafi wa shari ko fi gairu an malik hmm. nam hadis mun shi ngore imam muhammadu labi ake libi da bai imam shafi be ake libi da bai imam malik ko be ngore fa inna yufidu al-ilm inda inda sami bil istidlal min jihati jalalati ruwatihi hmm. kana lawa kai hadis na gata su e wa kibo

da na je limino sai da na gayi man na je du fila di fili ne adi sono al arufi bi ahwal ruwat wal idan meje ya be haliyar da zai go ruwa da be illa ne adi sono wa kaunu gairi la yasul law al ilm kuntu yani al awsaf al mazkura ebo na mazangoci unke uje ilimi na ko unke ne tumba abon na ebo ulaje tifan de ilimi tumba abon la yanfi husul al da ilimi ta je duku na gwani nan wa da tuba a shiga ga yana ibn kasiri wa ma fi ma awwala wa ashara da السيوطي الذي اختار غير ولا سواه السيوطي كان تون تون fumai ga aki dan mutum ga halin nasu bana ya ali alhajuri ce gaga fil qawli ya anna sihat alhadith tujib alqati bi thalath thalath mazahib a ga di siga tazu waji fadat ya alqatu ade mazhabi wuta yema fari ijabu wa zalika mutlakan duk in ga lewu za tabbatar wa nujin mutlakan walau lam yakhriju shaykhan tuba al-bukhari da muslim ilu biya huwa ma huwa ma qala ibn tari maghrib ga na ibn tari maghrib salabi gana yana ba ci jabu zalika fi ma rawaya wa aw ahadu wa ma taqi tamadu ibn salah wa ghayruhu eh ga ya ba ci a ga to hadis daga tazu tabuji mutawatira wanda ga da al-bukhari da muslimi waji al-bukhari ko muslimu waje fada fiye kiyo waje fada fiye alkatu na gaya gane ibn salah to zamu ci libi ne ko maza bayan ta ci na gada sayil bukari da Musulmi ko sayil bukari kan ko sayil Musulmi kawai wani, ko mana soyi mashhur na ko ne musalsalun bil a'immati na wato ne ba ta waje fada to yake alqatu na magana yana ibn hajar wanda gangani da yi A sama na saniya ibn hajar ya ga nukbatu Sikiro, sharayen nukbatu amin ga ittafaqal ulama wa la wujubi al amali bi kulli ma faha. man shi bayani ba ijma wuji ga ezu lutun bi hadisin do ne ga ta zune wannan lam yakhriju shaykhan tuba ba bukhari wa muslim ilu biya e bogo ga ga mi a lutun bi hadisin ya banu da al bukhari ba magun muslim ma a da kyau a ta zuwa dina suku lokacin wani biyun da gwa ke da kafin usulu ka usulu kai shi hadisin nan ta za a application yi ya gano kayan ko ibn qayyim ga ilahul muwaqqi'in ga tara katiran minan nasi wa le do don da jiye idza ja al hadith wa fi man qalladahu hadisi gabe hadisin wuce ma ne zaɓe wani ce mituna ba wa kari khalafa wurawi ko? ko? tara tsira minan nasi wale da kuma mai zawon gishiye iza ja alhadis hadisi gaje yi wafi kuma kalladahu na daidai da zanen wai ce mitu ne ko mm. wa kad khalafahu rawi na mawuto na gori waya wucin bena wali hadisi nu go bena bana yaqulu ane ce mutumin da sai da ga al hujjatu fi ma rawa la fi qawlihi ene hujja na wani riwaya ne wala yana wuji e ganu gana sai za ja a kaulun rawi muwafiƙan ni kauli man kalladahu egan na maza lari waya je na nga de labe umaji daidai da zanen wani temitu tune wani hadisi ya khalifu hadisi ma le ga wuce bana kalam gam lam yakun rawi khalifu ma rawahu zan da ba gori waya da nan wa da shi a gan wa le riwaya wuce ba illa ka kad sa'in da wani su illa fadi da mu daga <clears throat> ko dai maji hankali a mu wuce da male ga hadisi wuce man so koyo wa illa na kadihan fi adalati ko majalisun wato daga ya gula adalci fa yajma'una fi kalamin baina hadha wa hadha adalci su kuma ta ga irin ku ba doshi بل وقد رأينا في ذلك الباب الواحد وقد رأينا ذلك في الباب الواحد اللي إن جاء باب النيو وعذاني أكبه التناقض إننا مسوك عند من هنا جنسا قواغا من هنا يبوجو كوي contradiction بنا مثالي باني e ni waya gobe ko ji gani ko garkazan mutum di sai wuce masu ku fatawa nu ya ci masa na wuce wani wale ruwaya nu gobe ne ba waga bere da lela mutum maza abi ne nga ga wuce ci ne waga la hadisi da yi ci ga ne ga da na ali hadisi ba mu eh da kazan na gwarwa wuce ga ne eh kazan wuce ga bi ma na je mu hadisi na da mai mansu wa dai na fiyanin galamci ma ya fata wannan na gali hadisi ban umaga dai ga ga rawa hadisi labe ɗanan gane masu kuma jikiyar wani hadisi ba amma zanen waye ce mutum ba za a bi abunan hadisi na ji muwafaka juni wanda ya ga a eh, hadisi ya lami ta hunjirawa wasu cin contradiction ne fata da wuce zai da bayan a gwa gaskiya ne da jushi shi a ragar zanen wuye lami tun hatan wuye lami lafiya kun duwa daga a jikin duniya ga wuya da wazo wani kai gato wanda zai na dinin lahabihi yi lajin adini ya sukuna walla ya sau na zai ruhu umma ya gina yada gali bana nan annal za su ha an rasulillahi hadisu ga ta daga ba na ولم ya fi حديث hadisun akhar hadisun da cin matatu daga ba na da hunga aliyan na bana yanzu ku na tuyana an alfardu alaina wa ala ummati ene wadi bitati ho be talu وترك ما خالف asl li hadisi حديث wusun hadisi wuce wa ولا نترك لخلاف wa ma الناس كائنا من كان bane حديث لغوا ebo ne bana zan do wani noyi larawi wa lagari to wanto na gurwa ne wata zamu na juna ne iz min al mumkin an yasrawu al hadisa e bane wa haji ga wanto na gurwa be ne wa hadi wa hadi kun ti ba ta ngal ka kuna gun fata wanto no da fata wanda cika la wa ba ta wa wala yahduru waqtul fitya hadisi wancin ma shi duka kun ya fata wana aw la yatafattamu li dalalati ala tilka al mas'ala ko to me yawan waji mas'ala ne ka kuna wai guna aw ya ta'awwala fi tawilan marjuhan ko ana ji tawil ne marjuhu na aw yakunu fi zanni ma yu'aridu ko zanni wa da mutum afi le gan gobe hadisi to na wala yakunu muharima fi nafsi al-amr ala alima ga kuma biyu ma aw qali da ghayru fi fatawa bi khilafi aw to mu to ne rawu na zugun wanda lamila to zamu ce ce fatawa ne tiqadiyat annawa law min ya bani wani da shi da ilimi ga wannan wa anna inna ma khalafa lima huwa aqwa minhu kuma eti gundu da bai tiye na buka guna walau kudira intifa'u zalika kulluhu kawo to aga ga eh na bata na buwa ka kunu ya fatawa nan ubata un temitetu zandwa uli tawili ndo chine marjugu na nguja majali takalidu je zandwa jin fatawa ga to ne bata jan lam yakun rawi masuma to ne gorwa gida na unji masuma wa lam tujib mukhalafat lima rawa sukuta dalati ta takliba sayi'atu wa hasanatu hatta ta ba sai ya tuwa hasanati ko amma a ga yabo na kwa rawun na wajen masu mawucin da ciwo ko amma a ga yabo na wa liuba na adalatu ga jiki an nga ciya nga ciya adalatu ba inda gwa ga tunde duga ga tuguruwa wa bi kilasi hazal hadis luwadi la yasul lahu zalika intaha a san maratun yin ta cin gole san maratun yin bakin yadda wani ga wani ko a di ziga ta zu to bai zane wai lami tunan lotun biyu ha tun lotun na ga gangon fa alkiya ne san maratun yin ta ci ga fi husulil ma'amuli min ilmin usul ni ta ci ne ga husulil ma'amuli min ilmin usul ne labi ga ya'ilam annahu la yazul khabaru sahih amala asar al ummati bi khilafihi hadisi na ta zuna ẹgbọ́n tó kún ló fi àlúmọ́ ní ẹtún èlú ní wọ́n àlè àdífún jùlọ ló ń ti láwọn àdífún ti tátọ̀ kọ́ àlókùn mi ya yàrá sẹ́lẹ̀ lé ìsàmì ọjà ẹbú náà gẹ̀ẹ́gẹ́ ní ẹjọ́ yìí ti oúnjẹ nǹkan ìhújà wọ́n kàn dá àmọ́dù àrìlì mọ̀jínà ti rí kìláàfì kó àgá àrìlì mọ̀jínà ti tún alónú malikiya shi sashen al'umma wani jawazi annahum ya bugu al khabar umma yaji wasu da a tun man wuce ya ji sun na tuba wala ya a amal rawi na bi filafi ya gogon rawi na da lotun umali sun na bana wani kiya ba su a ji sun na khilafan jumhur al wa ba'd malikiya nole ina in na ne mazabai ana ganbe sashe ma ya ji wani ba ya na abidu na bima balaga ilaina min al-khabar e bone ne gaji bada wai rawi na kin hawe yayyo walam muta'abbad bima fahimahu rawi a ga ne fahimtu na ngai ina gajina walam yati walam yati man qaddama amalin rawa la riwayati bi wujatin tasuli listilal biha da na lagwa sun fahimta ya rawi mun ta cici na, da wanci da ya ganna gbokai kai nan a culawo ga arutun da hadisi wucin yana ego kan rawi bani rawi dana wani waya gobe amma di same rawi na fatawa nu ya na waye adisinu gwari wayi dana ba ki wa lami tuba ne abun nabo riwayi wa lami to kashi fatawa ya rawi na riwaya nu gobe na ebon na na ga itaki ki ki a fi wallaha wa fi rasula ebon na ojo ka kunu ya fatawa na wa adisu ba ta. ko mudo mm. ka kunu ya fatawa wani, za go ci dan bane wai ne ga zawon ci ya fatawa ya ruci mai ne zawon ci je limi ga ta bi to zawon ci ko awo to ma ka kunu ya fatawa wani, yan go ci dan bane sai da za zagu ne gubo ce ne ga ne gubo bugo fatawa ta fan daga bago ne awo to ma wa ci bici yana ipata jiwa wa jiwo ebogo rawi gari wa ya gobe a gagan the same rawuci fahimta na wala riwaya a jiso nan in ga daidai da yana jiso na benin go is okay fahimta wa ta su ne zai iya zamuci kayan ko amma a jisa da abun nan the same rawuya a jiso ke gane muke da gane da na kayan kiwo ga hauju jabun ne bo riwaya ya bu ebo ne da yin a jiso madana ma ta su dokun don gwanza shi mai lotu ganin juya nan wuce lawu gan hadisin na jaya kajin jaya ta ɗari wanda ga hadis da bago ga sazani na wani ciwo mola ta gotu na kasu amma ya kwanne ya zaje lokacin da hadis na yanzu ci hadis na jikiya wuta zuwa a na jini ga cin wuyan gicho wọláwọn pọ ògùn bó ọjọ́ láwọn kó ọjọ́ wọn tí ó yà ẹgbọ́n ní ẹgbẹ́ òkùnrin ló làjẹ́ lókùnrin àdìsí náà ó ti lágùn àdìsí náà ti jẹ́ oúnjẹ àárín

ebogo wale gan you are a lot of things amma ga ke da shi hadisi na tazuwa ne ko wadda Allah bai wato bai da lokacin duniya ne wa sai jin wani na sai shuzuzu wa fil asli bil ijma'i kama fi shuzuzu al qawli naw'un min al rabi'a afani ne ci ibn qayyim ga littafin ya ruhu ga yambayi an yi fahama an rasuli sa sallan muradu min gairu gulu wala tafsiri e gana ne diga gana ngwe woji fahimta ya e ga ne wa gi aka ka tugu fahimta din ba ko ma ce shi su ma wala yuhammal kalamu ma la yahtamil ene ga ne bi la ne ga da fahimta wanda build ta ci goma wala yuqassaru bihi amradihi ene ma annabi ya bada zuku da ke juzu ne ko fahimta wancin ma wa ma qasadahu min huda wal bayan wa kada sala bi imal zalika wal adul anu min al-dalali sawabi e bonne zaji Allah min ti fahimta ya hadisa da zan ta fahimta ji hagogan zan ta ke ji fahimta ne ji fahimta tuwanu mucin galla abdalalu an sawabi da ta bi ke kulugo ma la ya illa Allah ne zan doro da ilimi a sai e ce nan bal su ulfahani anillahi wa rasulihi rash mugun fahimta da gurguwan fahimta ne ga ya ci e da ya tuci aslu kulli bid'ati wa dalalati na asali bid'a bata be ni e bo ne da ne bid'a ne mutu adi aya ko hadisi na wajiya wani ngo jirani yako amma ima waji gulu ima waji tafsiru go fahimta ayo ko hadiso ngachi ma julo bidiyan no nashi fil islam ne tsami da musulunci wani bal wa aslu kulli khata'in fil usuli wal furu'i ibn qayyim ga kuskure fata na jida usuli ya dina to furu'u wani ne ga mu wala fiye ma in udifa ilayhi su'ul qasdi especially wato da zugu aga de su'ul fahami in collaboration with su'ul qasdi ke hmm. su'ul qasdi ya dede hmm. man mamudu shi na wayan wace jin wujuwanu jina ji dede wa ji to gaskiya amma ni je ni e jeje gan ni ga ni tun na gba ni a ga mi agba yawe ko ne wa je to gaskiya ma alami tun wa mutu awo ekwo ne miga alibam tafi da wa gaji dan washi ka miga ladan wace be mici adiyu je fahimta wace ta ce adiyu sun ce ko aya wuce wani aya wuce ko adiyu sun ce mun je hamulu yin fahimta wuce hannu mm. ngore ko ka ngore gulu gu fahimta imma gulu ko tafsiru nga nga nga ma masiba nana amma to na mun gama masiba na na sun what cause it again su alqasd hmm. sayattafiqu su alfa'l fi ba'd al ashiya min al-matbu'i in ce da ladi tifaku ya su ulfani ma'ana fahimta jeje fi ba'd al ashiya ko ya hmm. ce sashi yadda cijo ni na limatibu ya zane a ilami tuna na husni qasdihi ta dudu ne kirkina wasu ilkasdi mina tabi'i da niyyar jeje ba zai ce mutu ne sai ya amina su jini wa ali wallahu musta'an kan goci zane ya goshi cina ya jiwo mutu unje niyyar jeje hmm. ko hmm. mutu ya da sani nca fassara hadisi bi aji layin na wuji ti malu anu nci biyu ji tagun ci present ya folo wuji e da da ta ce folo wa na jowo na tsaka ni ba so ko ni e wan biyu da wuce wa ji ni jona amma yana na wallahi na kun gula mi to in mutum ga ba ne da gole ci na zan ga ce so madan wobe e bona zana e lani tuna danana amma e zaje la dalili zan nan loye bona ga wuji dai diana ebo ne zango ci ya lami tu la gadi ne sukun a fe da wata delili za to yi na mana wa ne a tira ala eh, e bi biya bo ala a e da ne na ya lai tu ne wo le su ulkasdi wuce agan da to a ti ba wujo biya ni zaune wato yin na gemu masiba wo wa hal ka al kadariya ibn ni ga eh, nda kadariya ji kadariya ji wal murji'a تمرجي أجي والخوارج تخوارج أجي والمعتزلة تمعتزلة أجي والجهنية تجهنية أجي والروافد تراشد أجي وسائر الطوائف في آل البداية wanda ganda group ya ne kiɗa ta ne aje na yafiyan nona illa so ulfahami an illahi wa rasulihi sai mugun fahimta ya ga yato da wa ga mu zando mi ne a wannan wadi aya na wadi ya biya difi na amma shin yana wela fahimta ne ga ne ba da aya ne yo ene wela fahimta difi na ga ne ba da difi na ne yo wọ́n ti láàrin akọ́ ìmọ̀wádìí gùlùgùn fẹ́mítà ń tún ìmọ̀wádìí tàfẹ́lù gùn fẹ́mítà ń tún òǹtí ayé ogun ẹni nù ẹ̀bọ́gọ́ wọ̀gẹ́ èdè kàtún àdìsí ọ̀tí àti èdè tó fẹ́mítà yẹn àdìsí oje fẹ́mítà yẹn kẹ́mi náà sọ̀kọ́ bẹ̀ tó tiwú yẹn wá sọ abẹ́ àmẹ́bí ìtìmọ̀pẹ́ tiwú bọ́ náà. ń jẹ kàtún àti ìdá yẹn jùlọ kàtà ní sáàlì ẹni jìnnà Eh, amfani ya gutu ci ko? Hmm. luzumin da sayi wa yin lami amal bi a hadu a ne su ga sa su dobe da ilo tun biya lo lokacin wani wuri imam shafi ya ga risalatu ba ga laisa ne a hadin duna rasulullah sallam an ya kula illa bil istidlal udda zan doro nuna wa na ji da tebe dalili daga ba su ci ga tucuni wala ya kuli bi mastahsana yanzu gashi ga mi dai ne ga yin naje to ga lana lana tuma fa inna qawla bi mastahsana bi mastahsana shay'u yuhdithuhu la ala misalin sabiq dan gaji istisani ne go le go ne ga da gayin wa madi misal na an nan yau ga ga da dino ma dai da shi samu yanzu no ga ga ga ne lugwa wodi da ne gumbe kanu wani samara tun ya gutu a yi ci jinin fulani littafi ya yi kazu imam uli da abusari gaskiya yi kazi imam uli da abusari wanda mun manji zarawi a maji a ta da da wasu takwaji ma wani dokwai da kuma nan bayani ya gwasu sun nomo ga da takalidu ji na fi littafi wace bo yi kazi imam wuli da abusari wanda mun manji zarawi ko ya ufe labe daga ya bayan alimamu sinji alhanafi ke dai ga takarrara anna sahabata kullu anna sahabata kanu kulluhum mujtahidina wani tabbatar wa ke da sahabe bayani mujtahidu na jayonu ala tilahil ulama'i ita yi tilawoyin manjo fa inna fihim alqurawi Sannan biyar daga kauyo na damini sahabi a nijo wal badawi wa man sami'a minhu hadisan wahidan Ta zai wa hadis ni daga ba nabi wani aw sahibahu marra ko to ma kunde gubi a nabi zunina wala shakka anna man sami'a hadisan an rasulullah sallallahu alaihi wasallam shakka da wa zanen wa hadisi ne daga ba nabi wani au an wahidin nina sahabati ko daga ba da yanzu kimin ya sahabati wani kana ya malu bi hasba fahmi na an jun lotun bi yake fahimta hu مجتهدا كان او لا za. shi ma sani a wani hadisi sai tiyan wa daga hadisi wana la fi zamani wa la ba da fi zamani sahabati wani zamani a mari zume zai yi ba zumona wa za takrirun minu bi jawazil amali bi bila hadis li ghairi mustahid na tunana wa law ga zane ji mustahid ya lufa unga kuma bi hadisi wa jima'a sahabati alai sahabi mata jima'a ji ga wucin wa laula zalika al-amr ولولا ذلك wannan بنوا لا أمر الخلفاء غير المجتهد منهم na sai malul bawadi an yi amalu bi ma balagum anin nabi wani yadda nuku da sahabi shi a ji foro ya zai ji jimu ta da ni ta cha ko ta dai especially zaɓar su maji Allah Allah Allah ya amalu bi ma balagum ke da galopin yana nabi wani an ina nabi gane wa kin ba wa ga gugu ba wannan bo wayin mujtahidi wayin mujtahidiya àdìsá níbi gádàbí lókùn bí ẹ̀nà níbi gani pẹ̀lú láti gánewa àmá ń gọ́ ilé èkí ẹ̀gbìn ọ̀gẹ́ tí ẹ̀ yìí bàlá rẹ̀ bí gáàyò fahimta ẹ̀ dàlálá tí ẹ̀ lára ti wú ní àmá wọn ni yóò fàṣùkò ṣíṣì ẹgbàtú èjìtò àdìsọ tó lá kárẹ̀ rẹ̀ tí mà ní kẹ́lì máa tó yọ ó dé wọn faye cewa na gawon yaki ya kasu masu kame gulo yi goro amma ke lamai caja ga nan zamani bai datu babu ne za a lutuwa bi alkur'ani ya wa ma a lutuwa bi sai na ji mai ciki o shiga gan ta kafi ta kada ba aya ba hadisi na lutuwa shiga wa ya jiwo wa ga ta ciwo ta fahimta hadisi ya shiga anabi gan sai wa ga je mujtahidi yan na ga dalla litafiyan zuma gune fuka o shekanin òtídé kí à ń òtídé òtídé dalili fi wà ní rubutu zubie ẹwọ́n ní ilé gẹ́gẹ́ na pé àdífẹ́ okun àgbà wọn àdífẹ́ ń dáàlù kúrò lónà àjí wọn àwọn mùsùlùmí ìdí ọmọ láàrin mùsùlùmí ìdí ẹgbẹ́gbọ́ nígbà gbọ̀sàngbọ̀sàn fẹ́ ń tẹ́ ń fúkà òjò àtà ẹnà ọmọ yẹn àdífẹ́ ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ yìí ẹnà lára ìgbà àdíyẹ tó dáná náà ẹsẹ̀ gbà àdífẹ́ àlejò amma kawai zai batu hadisa ni biya zaman jije fahimta na ni jiyalla ta ci gurin mutu sa'adu shi ya e ci hadisa mai man wuce ko shi ga waki yin bayani a gajo wọn a jiro wajen gba hadisa ba wato e da diskin ba tu bojin bayan kubo ya feji shi zuzun masaili shi da a'a eh? wade fahimta ya bana hadisa ya lona sai mu rantsa ya gutu a baci ibn sam'ani waya gan ngan mata sabata al-khabaru sara aslan min al-usuli ga ka kuna hadis daga ta juna nga ji asali min ya usulu wala ya taju arduhu ala aslin akhar wa di bukata da lawan ta ta asali ne cewa hadis ga ta zo alu ji ga dole so ga du kompiya yo qur'ani da ni hmm. hadis to tana ta zo na hujja da bayani nono ara ga wati dalili ya kan zo wace hadisin labe da na gaya gani a guwa hadisi na tabzuna sai aya na dan bidiyo in ga wale sai mini aya ya hujja na hadisi na tabzuna sai hujja na لأن يوافقه فذاك ya خالفه لن a رد In ga ne da da asalin doci samima ko maja mazun goyi na wago ga ni reject na dole to a wace wa waye koyan tarjiu biyan doci a san marautu ya ta ce la zuru su hatul hadis ta faru da sahabin a ga hadis a ga hadis da nan ga amma ga hadis na sahabin na ligiya ka ga na sahabin ni ke hadis ga wunde mu ga ta ibn qayyim mai bai ga ta lafani kakunu fe jin kakunu ibn qayyim fe jin kashe yanzu ji la'aibu ya hadith ne ibn abbas yace inda gina zubuta nono dai ya sake guta wuce zamani nabi da zamani sayyidina bakari da lokacin da ci mini ya khilafat ya sayyidina umari saki wuta ta ne equal to one ko kakun ne ibn kai ce discuss sai mas'ala nan da gaga wa qad raddahu akharuna eh da shi da wa hadith mun to reject bi maslakin adafu min hadha kulli gani da ya kona uka babu gane faqalu a gan هذا حديث لن يروي عن الرسول wa الله ibn abbas wa عباس وحده أجا حديث ibn abbas عباس قال daga بيدك ni wala ni na ba kila ta uswadahu zando no gube da